Jama'a barkanku da warhaka, barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena shan kwaya. na Binta Esiro jagorar shirin. A cikin shirinmu na wannan mako da har yanzu muke tare da wakiliyar muryar Amurka Medina Dauda da ke Abuja a Najeriya. Za mu ci gaba ne da jin matakan da kungiyoyin Young Ambassadors da Nigerian Northern Women Initiative ke ɗauka wayar da kan mata da matasa don kubutar da su daga mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. masu sauraro yanzu zan sake mika ku ga Madina a Abuja. Mu dai mukan faɗakar da su ga abin da ya kamata, abin da za mu iya mu taimaka wa rayuwarsu sai mu taimaka musu. Ko da mijinki ya mutu wannan halin da kika shiga ba shi ne zai taimaka wa rayuwanki ba. Ko kuma in ma mijinki baya biya miki bukata ko ya gudu ko ma kishiyoyi kuna da yawa ba za ku iya kula da kanku ba wannan halayen da duk basu ba ba shi bane zai taimaki rayuwanku. Ta yaya kuke sa ido akan wa'annan mata da kuke kokarin koya ma sana'o'i? Eh muna da abunan kaman ta a Bauchi muna nan ofis ɗinmu yana tambari estate so muna da members da akan je a duba yawanci akan duba mu gani suna yin aikin ne don wasunsu gaskiya sukan gudu ko ya akwai masu kokarin da kuke musu da muke yi gaskiya sukan gudu wasun kin ma nuna sa musu hanya mai kyau za su da Allah wannan so don haka wanda muka iya mu tara mukan tara su mukan duba muna duba mu ga lalle ana koya musu wayannan aikace aikacen wanda muka ga dai sun dauki sun sa niyya suna so su koya in suka sa niyya muna taimaka musu to barin da dawo gare ki Zainab. Ɗazu mun tsaya a kan gidan dirama. Shi wannan bincike da kuka yi har kuka gano gidan dirama ɗin. Kun yi binciken nan tare da haɗin gwiwa da hukumomi ne na tsaro ko a'a daga hirarraki da kuke da wa'annan yaran ne? Eh to, ba za mu ce hukumomin tsaro su suka taimaka mana ba. Saboda a gaskiya daga mu ma namu binciken muka binciko da cewa akwai wurare kamar haka. kamar wuraren da nake gaya miki yanzu banda gidan drama da nake gaya miki akwai inda zaki je a yanzu daga karfe hudu har zuwa dare zaki gansu to daga binciken mu ne ai sai ka san matsala sannan ka san yadda zaka magance shi so daga namu binciken da kuma taimakon wasu daga cikin su kisan idan kina son ka yi hurɗa da su sai ka zo nasu level din ka saukar da kanka daidai matsayinsu. Yawwa za ki ga idan kin zauna da su suna hira da ke za ki ɗauka maganar da suke dan za su ɗauko miki wannan labari su ɗauko miki wancan labari har dai na shirme. To amma a cikin shirmen ma za ki Eh, ɗauko wani abu daga cikin shirman nasu. So kuna zuwa musu a matsayin abokanai ko kuma 'yan uwa masu neman kawo musu taimako. Yawwa mai yiwa sun zo eh abin sai ki siyo ko nama haka nan ku zauna tare ko drink dan za su tambi ah, a kan me zan baki labari ina ruwanki da ni. To sai kin dole sai a ya hakuri da muke yawan yi muna mu'amala da yara matasa mukan sa su maimakon a ce yaro ya dawo daga makaranta bai da abin yi kin ga sports yana wasannin motsa jiki Watsannin motsa jiki so yawanci zaki ga shi me wannan zaka ga yakan je ya haɗu da yara ana buga kwallo ana tennis to mafi yawa daga nan ma har muna samun wasu yara da wani kungiya da muke aiki da ana ce mishi Unique Stars Foundation shi kuma wannan ƙungiya yana in partnership da American Embassy mm. haɗin gwiwa da da ofishin jakadancin America to mukan yi exchange program inda yara za su samu su je makaranta a kasan waje duk dai daga cikin bincikenmu da kuma wasannin eh, ayyukan ayyukan da muke da wasan motsa jiki da ake faɗi daga nan sai ka ga oke ka samu talent yaro ya iya buga kwallo yaro ya iya tennis sannan an taimaka musu sai mu nuna musu da cewa idan kai kana shan kwaya ko kai shekara 20 ka je kana buga kwallo idan aka binciko kana shan kwaya ka ga wannan kariya din kai ka fito daga inda babu an samu an taimake ka an kai ka kasar waje ka yi makaranta ka zama footballer in ka ɓata wannan rayuwan saboda akwai bincike da cewa ka taɓa sha zai zama maka matsala to a jiyan nan muna tare da irin wa'annan yaran kafin su yi kwallo za mu yi hira da su in suka gama kwallo za mu yi hira da su sai wani kawai sai zo ya samu wannan da nake ce muna mu'amala da shi sai zo ya mishi magana cewa da Allah wallahi yanda yake kai yana neman kamar naira ɗari ne ya fara jin wani iri ne kawai a jikin shi sai ya sha eh sai ya ce mishi a amma ka san ni fa gaskiya bana bada irin kuɗi ma wannan abin sai ce a'a muna yan unguwa muna nan tare kai ma ka san mu ma zaka nemi taimako a wurin mu to kin ga kuma illan irin yaran nan wani lokaci idan baka bada ba da su za a haɗa baki a zaya maka illa so dole ya miƙa mishi naira ɗari sai ce mishi amma ka san ni ba na so sai ce eh na ji ni ma ai ina ƙoƙarin in daina ne zai daina ba zai daina ba kai dai naka dai ka taimaka musu za ka dinga jawo su ne to mu kin ga mafi yawa abin da muke kenan to si yanda dai zamu jawo hankalin su in ka jawo hankalin su ka tallafa musu yara dole su je makaranta yara dole in ba ma makaranta kaɗai ba idan yaro ya je makaranta idan ya gama makaranta ya zama da cewa an koya mishi sana'a a cikin makaranta so by the time yaro yaro yana fitowa yana da wani abin da zai yi amma yara ba ma makaranta iyaye ba su da kuɗi ya kamata a ce a Najeriya makaranta daga primary zuwa secondary bai kamata a ce mata iyaye sun biya ba ko naira ɗaya amma wani lokaci sai ki ga kamata ya zama kyauta kyauta kyauta free of charge ya kamata kowane yaro ya je makaranta To jama'a, a nan za mu sake dasa aya a madadin wakiliyar murya Amurka Madina Dauda, ni Binta Esero da na hada shirin nake cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya.